صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Lahadi da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga abun abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. bayan sa kuma akwai shirin nan na muryar masu saurare banza kuma muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha biyu ga watan disamba na shekara ta 2021 wanda daidai da bakwai ga watan jumada ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 120 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan disamba na shekara ta 1901 a kanan farko a duniya aka yi magana a tsakanin mutane biyu a wurare daban-daban a kasar italiya ta hanyar yin amfani da na'urar oba-oba wannan yana a matsayin wani babban ci gaba ne wanda aka samu a duniya ta harkokin sadarwa daga baya kuma masana a bangaren ayyukan fasahar kere-kere sun ci gaba da kyautata wannan fasahar har ta watsu a dukkanin sassa na duniya a fannoni daban-daban da farko dai wani injiniya ne ɗan ƙasar italiya mai suna marconi shine wanda ya ƙirƙiro wannan na'ura ta oba-oba wadda a lokacin ta zama hanyar magana a tsakanin mutane biyu daga wurare masu nisa a lokacin bangarori na gwamnati ko kuma manyan kamfanoni su ne suke yin amfani da wannan na'ura kamar kuma a bangaren ayyukan soja ma ana yin amfani da ita domin sadarwa tsakanin sojoji da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan disamba na shekara ta 1963 kasar kenya daga cikin kasashen gabacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila in mulkin mallaka turawan da sun fara mamaye kasar kenya ne a farkon karni na ashirin miladiya kuma a daidai lokacin da ne mutanen kasar ta kenya suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu karkashin shugabancin jomo kenyatta a shekara ta 1920 turawan ingila sun tabbatar da cewa sun shimfiɗa su a kasar kenya gaba ɗaya amma sanadiyar gwagwarmayar da mutanen kasar suka yi ta yi hakan ya sa an shiga yakin basasa a kasar a shekara ta hamsin sanadiyar haka bakaken fatar kasar suka tilasta wa turawa rubuta kundin tsarin mulki wanda ya daidaita a tsakanin turawa da kuma bakaken fata 'yan asalin kasar sannan kuma aka kafa majalisar dokoki wadda bakaken fata suka fi jaye a cikinta a shekara ta 1960 sai kuma da ƙarshe kenya ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1963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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Shugabannin kasashe da na gwamnatocin kungiyar ECOWAS na taron su karo na 60 a Abuja. Mutum sama da ɗari ake kyautata sun mutu a mummunar guguwar da ta afkawa Amurka. Firaministan Isra'ila na ziyara irin ta farko a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Tun suka labaran kamar da za su zo muku. shugabannin kasashe da na gwamnatocin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas na halartar taron su karo na 60 a abuja fadar mulkin najeriya taron zai mai da hankali kan wasu sauye-sauye na karfafa ayyukan kungiyar da ma wasu batutuwa da suka shafi tsaro tattalin arziki da kuma siyasa a yankin haka kuma shugabannin za su duba halin da ake ciki a kasashen mali da kuma gine inda sojoji ke rike da mulki a amurka mutane sama da ɗari ne ake kyauta zaton sun mutu bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta ratsa wasu jihohin ƙasar da tsakar dare kamar yadda jami'ai suka bayyana wasu hotuna daga garin mayfield sun nuna yadda wasu gine-gine suka fada kan titunan mota yayin da iskar ta tumuke bishiyoyi da falafalan wutar lantarki a jihohin arkansas missouri da tennessee duka an samu rahoton hasarar rayuka da ke da nasaba da mahaukaciyar guguwar shugaba joe biden na amurka ya ce gwamnatinsa za ta yi duk abin da za ta iya domin taimakawa jihohin kasar shida da bala'in mahaukaciyar guguwar ya abkawa kafin hakan hukumar hasashen yanayi ta amurka ta sanar cewa akalla mutane kusan miliyan biyar ne suke cikin barazanar fuskantar mummunar iskar da za ta ratsa shiyar jamhuriyar musulunci ta iran ta taya kasar kenya da al'ummarta murnar zagawar ranar samun incin kai a yayin da kasar ke bikin cika shekaru 58 da samun incin kai a wani sako da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta fitar ta ce tana taya kenya daya daga cikin manyan abokanta a afirka ta fuskar alakar tattalin arziki murna game da zagawar wannan rana a yau lahadi ne al'ummar kasar kenya ke gudanar da bukukuwan cika shekaru wato 58 da samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na turawan ingila kenya dai ta kasance a ƙarshen mulkin mallakar kasar ingila tun daga shekarar 1895 har zuwa ranar 12 ga watan disamba na shekarar 1963 Firaministan Isra'ila Naftali Bennett na wata ziyara irin ta ta farko a hukumance a haɗaɗɗiyar daular larabawa wacce ta dawo da alakarta da isra'ila a bara an tsara prime minister na isra'ila zai gana da yarima mai jiran gado na abu dhabi sheikh mohammed bin zayed al nayyan bangarorin biyu za su tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi yankin da kuma karfafa alaka a su a cewar ofishin prime firaministan isra'ila ziyarar dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake cikin tattaunawar biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da iran a shekarar 2015 isra'ila dai na ci gaba da sukan tattaunawar inda kuma ta buƙaci amurka da ta janye jiki daga tattaunawar tare da ɗaukar matakai masu nagarta kan iran taron koli na shirya wasannin olympics ya yi kakausar suka ga duk wani yunkuri na santar da wasannin a ranar asabar ne aka kammala taron koli na olympic karo na goma sanarwar taron da kwamitin shirya wasannin olympics na ƙasa da ƙasa ya fitar a shafin sana intanet ta bayyana cewa taron ya yi kausar suka ga duk wani yunkurin siyasantar da wasannin olympics da wasannin motsa jiki wajibi ne kwamitin olympics na kasa da kasa da wasannin olympics da ma ɗaukacin wasan olympics su kiyaye matsayinsu na 'yan baruwanmu a fannin siyasa wannan dai na zuwa ne a 'yan kwanaki kaɗan bayan da wasu kasashe a sahun gaba amurka suka sanar da cewa za su ƙaurace wasannin na olympics na sanyin hunturu da kasar china za ta karɓi bakunci amurka dai ta ce jami'an diplomasiyan ba za su halarci wasannin ba bisa zargin china da toye hakkin dan adam to karshen labaran duniyar kenan To ga da son barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirye-shiryen wanda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ta fuskoki na siyasa, zamantakewa ko tsaro, tattalin arziki da dai sauransu. inda shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne akan abubuwa waɗanda suka faru a ƙasar Sudan a cikin 'yan kwanakin da suka biyo bayan yarjejeniyar da aka cimmawa a tsakanin sojoji karkashin jagorancin abdulfatah burhan babban hafsan hafsashin sojan kasar ta sudan kuma shugaban majalisar shugabancin kasa da kuma prime minister hamdok wanda sojojin suka hamɓarar da shi 'yan makonin da suka gabata sannan kuma suka sake dawo da shi wannan da shi ne abin da shirin namu na yau da Allah zai dube a kansa da fatan masu za a biyo sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullah salihu zan jagoranci ragamar gabatarwa daga nan hausa radio tehran to madalla tun bayan jin mulki da sojoji suka yi a kasar sudan a 'yan makonnin da suka gabata tare da hamɓarar da majalisar ministocin kasar ta faro hula abubuwa da dama suka yi ta faruwa wanda hakan ya hada da zanga-zangar al'umma inda da karshe dai har ta kai ga an yi kisa akan masu zanga-zangar da kuma jikkata wasu ɗaruruwa wanda watakila hakan ne ma ya sa latilas sojojin suka yanke shawarar dawowa da hambararren firaminista abdullah hamduk tare da rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakaninsa da abdulfatah burhan babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar ta sudan kuma shugaban majalisar shugabancin ƙasa da kuma shi abdullah hamduk ɗin wanda kuma an rattaba hannu akan wani yarjejeniya ne akan al'amura da za su taimaka wajen gudanar da harkokin mulki a kasar akan wannan batu na kasar ta sudan muna tare da alhaji samanul farisi dan jarida daga birnin khartoum fadar mulkin kasar ta sudan alhaji salmanu eh, muna yi maka lale marhabin a cikin wannan shiri namu eh, sannan kuma za mu so mu ji yadda lamura suke gudana a kasar ta sudan musamman matan bayan hamɓar da majalisar ministoci da sojoji suka yi a 'yan kwanakin baya da kuma dai abubuwan da suka biyo bayan wannan mataki da sojan suka ɗauka. to mara abdullahi abubuwa dai sun faru a cikin wannan kasa ta sudan bayan ruguje wannan majalisa ta sojoji wadda aka kira ta da sunan juyin mulki wadda kuma daga baya ta zama tamkar yin amai a lashe tabbas abubuwa da dama sun faru wajen yanayin siyasar kasar da kuma yanayin su kansu masu son su tuɓe gwamnatin soja da kuma masu son shi tsohon prime minister ya dawo ya kuma dawo da kuma wayanda su ba wai masu prime minister ya dawo ko sojoji su kauce ba a su kawai tamkar mutane ne wanda su dai a yi zanga-zanga shi ne to ire-iren wannan abubuwa ya dan faru a cikin kasan nan abubuwa dama sun faru kuma har yanzu dai haka suna dan kan faruwa a cikin kasar to amma kawo yau din nan dai kan zan iya cewa an dan samu lafawar abubuwa da dama gari dai ya yi tsid amma wasu bangaren ana cewa akwai tashin tashi na guraren to akwai waɗanda aka kame waɗanda suka hada da ministoci da kuma manyan jami'an gwamnati waɗanda ba a san makomarsu ba amma kuma sojin suna cewa sun sake su baki ɗaya menene tabbaci akan wannan batu to dangane da mutanen da aka tsare abin da yake a ƙasa shi ne za mu iya faɗa kuma wanda muke da tabbas akwai wayanda ake kiran cewa ko da yake kamar ita gwamnati ta bayar da cewa a hukumance cewa ta saki kowa amma hakikanin gaskiya shine ba za mu iya cewa eh, eh an saki kowa ba domin duk wayanda aka ce an sake su din nan kasan dama mun san su amma mutum ɗaya ne muka samu ganinsa shine arko wanda aka baiwa matsayin shine premier na lardin darfur jihohin nan ga baki ɗaya da ke lardin darfur shi ne suke yake premium su to wannan shi kaɗai muka gani a waje amma sauran babu wanda muka gani kuma su kansu iyalan wasu daga cikinsu suna kawo ƙorafe-ƙorafen cewa ba a sako su ba ba a sako musu masu gidajensu ba to saboda haka magana a ce mana an sako wani zamu iya barin shi cewa a hukumance ne hukuma ce ta faɗa amma mu ba mu gan su a waje suna yawo tare da jama'a ba biyo bayan abubuwan da suka ta faruwa bayan hamɓarar da majalisar ministoci ta farar hula da sojoji suka yi a 'yan makonnin da suka gabata a kasar ta sudan musamman ma bayan kisan masu zanga-zanga wanda sojojin suka yi a birnin khartoum da kuma ummu Ah, tabbas wannan hari ya fuskanci tar da Allah wadda da kasashen duniya daban-daban wanda hakan ya haɗa hadda su kansu kasashen turai wadda kuma ga dukkanin alamu dama su sojojin na sudan suna neman su birge wato kasashen turai ne ko kuma samu shiga a wurinsu to amma bayan martani da suka fuskanta da kasashen duniya ba tare da wani bata lokaci ba an ga sojin sun fitar da abdullah hamdok wanda suke tsare da shi sannan kuma suka ce an can mota yarjejeniya ta sulhu a tsakaninsu da shi kuma aka nuna su da shi da abdulfatah burhan a gidan talabijin suna saka hannu eh, a kan yarjejeniya alhaji salmanu ta kamaimai menene abin da ita wannan yarjejeniya ta kunsa kuma menene manufarta bisa ga abin da suka bayyana ma jama'a ita dai wannan yarjejeniya da aka yi an fiddo jadawalin da mutanen ƙasa kowane ɓangare za su karɓe shi amma ban da larabawa mafi yarin jiyayi wato an fiddo abubuwan da kusan baƙaƙen fatar ƙasar suke bukata an gina sudan a bisa bambancin abubuwa guda uku wariyar launin fata da wariyar addini da kuma ƙabilanci wanda za ka ga balarabe baya ƙauna baƙar fata baƙar fata baya ƙauna balarabe musulmi baya ƙaunar kirista kirista baya ƙaunar musulmi sannan a kabilu bakaken fatan ma za ka ga mutum idan kai kabilar ka wannan ba kabilar ka bane to kai kuma baka san shi kafi ganin darajar dan kabilar ka ko da ba addinin ku guda ba wanda abu ne wanda ake wa tsohuwar gwamnatin umar albashir zargin cewa har ta gama mulkin ta bar taɓo wannan yanayi ba wanda da ta taɓo wannan yanayi da haka bai faru ba to wannan gwamnati ta hau mulki yanzu ta ce ta yi za ka ji suna wata kalmar larabci ana cewa la hisbiya wala qabaliya babu wata jam'iyya babu wato babu abin da ya shafi kabilanci saboda haka an yi haɗin gambiza kowace jiha ta kawo mutumin da ta yarjewa ba sai lalle kabila ba babu magana kabila ko jam'iyya ta kawo wanda ta yarjewa ya zo ya zama gwamna kowace jiha kowace jiha ta san adadin su wane ne 'yan majalisa wanda ta yarjewa ta zaɓe su ta kawo su babu magana jam'iyya ko kabilanci ko addini kowace jiha ta yi wata kawo wakilinta ya zama yana cikin majalisa da shi ake tafiya duk abin da za a yi wannan jiha ya zama shine wakilin su to abin aka kirkiro kenan yanzu haka wanda kuma in an tafi a haka ba tare da garɗa ba to muna ganin cewa kasar sudan ta samu hanyar ta kama hanyar saituwa inda za ta tafi daidai wa daida to amma bayan sanya hannu akan wannan yarjejeniya tsakanin burhan da hamdok an ga dubban mutane suna ta fitowa a sassa daban-daban suna jerin gwano cewa ba su yarda da duk wani abun da ya shafi mulki ya zama haɗe tare da sojoji ba suna son mulki ne kawai na farar hula zalla akan haka ba su yarda da wannan yarjejeniya ba iya lamarin yake ne takamaimai to bayan wannan yarjejeniyoyi da aka yi tabbas akwai bangarorin adawa wanda su su fa har abadan abada su dai kawai soja ne ba sa son gani a wannan guri a kauce a barwa ƙasa farar hula ya mulkinta wanda kuma su sojoji ba abin da za su iya yarda ya yiwu ba ne sai dai in menene duk abin da yake kan wuta in ya fita fasa ma ya ƙone domin a hangen da muke yi duk da wannan matsin lamba da ake samu da ƙasashen waje abu ne mawuyaci wa'annan sojoji a ce soja su tsame hannunsu daga mulkin sudan ga baki ɗaya su janye su bar wa farar hula su mulki sudan wannan abu ne wanda muke gani yana da matukar wahala ganin cewa kusan ana musu hangen ana musu zargin cewa suna a zamanin tsohuwar gwamnatin umar arbashir wadda idan suka kawo wani wanda ba shi da alaka da tsohuwar gwamnati ya hau kan mulkin nan to fa komai zai iya faruwa a su ba kotun duniya ba mai yiwuwa a cikin gida masu iya samun mummunan sakamako kafin ma a ce wai an kai mutum wani kotun duniya saboda haka abin dai ana nan ana ja in ja haka ake tafiya har yanzu har kawo iyo din nan to alhaji salmanu bisa la'akari da wannan dambarwa ta siyasa a kasar sudan a halin yanzu wanda za a iya cewa tabbas babu wani wanda zai iya kawar da wani tsakanin bangarorin biyu sojoji masu rike da madafin iko da kuma sauran bangarorin farar hula masu adawa da mulkin soji iya ake kallon makoman lamura a kasar ta sudan alhaji salmanu to makomar ƙasar sudan yanzu dai abu ne wanda sai an dakata an ga abin da hali zai tabbatar zuwa gaba kamar da na ƙara bayyana maka mutanen ƙasar sudan dai yanzu suna son abin da zai kawar da abin da ya shafi wari launin fata wanda kuma larabawa ba sa son wannan sannan kuma mafi yawanci al'umma kuma wasu suna buƙatar gwamnatin mulkin demokuraɗiyya a cikin ƙasar nan wasu amma wasu ba sa bukata to ka kuwa makomarsu don inda a dangwalon ƙuri'a ne mai yiwuwa mai yiwuwa za ta kasance ne ko soja su ci gaba da mulki ko kuma a ci gaba da zama a irin yadda ake cikin halin yanzu kowace ƙasa ta kowace jiha ta kawo wakilinta ya zama ana tafiya tare. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riga ya mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri na yau godiya ta musamman ga Alhaji Samuel Farisi dan jarida wanda ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri daga birnin Khartoum fadar mulkin kasar Sudan sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wanda lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirye shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta A ina muku fatan alkhairi sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Warji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Bayan kwana biyu ban samu shiga cikin wannan shiri ba to ina miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman jagoran wannan shirin Hassan Barka. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokaina irin irin su kadore ga dan fulani wurji a shehu kashalla iliyasu yakuba digawa itas gadau iliyasu m iliyasu bulawa akwai umar bulama akwai bulama killume gallaba akwai muhammadu shaidu abubakar akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai murtala da basu kaga dama muawiya musa musawa akwai lawan sade daura akwai umar babban yaya sabon gida kinunu sani yunusari da daukashin abokai na na najeriya zan yi amfani da wannan dama na tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar na miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina Alkasin Agada Sunusi Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar akwai abokina Isuhu Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal a jihar Baushin tarayyar Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ina ƙara meka godiya ta da ƙara babu dama da kuke yi domin meka saƙon gaiso mu na ƙarshen mako a ko da wani lokaci. Farawa zan soma da kukaran kanku ma'aikata na radio talabijin jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma dukkanin tsoron al'umma da suke sauraron wannan shiri mai albarka a faɗin duniya baki ɗaya da kuma waɗansu ma'aikata daga cikin radiyo da talabijin da suke cikin ƙasashe daban-daban inda muryar jamhuriyar musulunci take kaiwa baki ɗaya da kuma sauran al'umma gabaki ɗaya musamman makwabta na duk inda suke masu bibiya da wannan shirin mai albarka ina ka musu saƙon gaisuwa da barka da safiya musamman ma ustaz mai shago eh, da abdulmalik mai shago da idrisa bawan Allah da kuma sauran al'umma ga baki ɗaya wanda suke bibiye da wannan shirin mai magana raba mai aski da magarar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashi Hausa na jamhuriyar musulun ta Iran. Mai magana buwe man jama'a Balwa jihar Adama tare Najeriya. A idan yan fannin dawa da kwa murin ida gaisuwa ta zuwa ga mai martaba hakimin maya balwa alhaji arduba dalil sai kuma shugabannin sashen fulatanci na muryar najeriya kamar usman umar tongo da abokan aikin samu sama dubbo da kuma sadatu usman ubangari ina gaishe da wakabir ma'aikaci a radio france international sannan ina gaishe da shugaba iliya mai shayi garkin daura ina gaishe da sanusi madatai da kuma rabe mai aski da dukkan mutanen da magaram da arlib da kuma tileberi ina gaishe da ma'aikatan tesbe jalingo radio taraba kamar su abubakar adamu da kuma alhaji abubakar sadin moyoyo sai kuma aliyu mamu usmanu da karshe da matana dai radio abin sauraro daga bubai man jama'a balwa jihar adama tare najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran. Mai magana Yunusa Musa daga nan kwarnaka jihar Maradi. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu domin in mika gaisuwa ta zuwa ga sahabi bawa ila da ke nan kwarnaka da Mubarak shi ma a nan kwarnaka da Ali wanda ake ce ma an sanyan sharshar da ke nan kwarnaka da Abdu Falke shi ma dukkan su a nan garin kwarnaka gode. assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani ward shugaban kungiyar dalakari muka zorecin jihar bauchi ina son ku bani dama mika sakon gaisuwa na zuwa ga can uwa da abokan arziki kamar su Ilyasu Yakuba wai Tasgadau, Ilyasu Miliyasu Bulawa, Isa Jikar Mai Saje, Sama'ila Dandore, Mutaka MTK Shon Takai, Lawal Sani Takai, akwai wari malam bare bare zuwa nijar ba mai na hannami murmurtuwa baban gida buba fajewa ta kai iliya mai shaye mai kantin akwai Iliya su Emiliya su salisu na gaidan mai biredi shefu kashalla kafisa na zikiri akwai usman direban bajet gamji akwai abokina kongon mamela adamci akwai musa hadiri na suba da magaram akwai bala muhammed dambam da dukkanin masu sauraron wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga fulani wari assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger na shigo shirin zan mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki eh da farko dai ina gaida abokina sunusi madattai ina gaida letoro mai isan sabakin likita sannan ina gaida mati dan kore sannan ina gaida alkasim da ke a garin agadas sannan eh, idan na koma najeriya akwai iliya mai shayi garkin daura eh, akwai abokina ahmad tarima da ke a jos din najeriya eh to da dukkanin dai masu sauraron wannan kafa mai albarka ta irar hausa da fata za ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran da farko suna na haɗa ne kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya a yau ina son ne ku bani dama domin in miƙa gaisuwa ƙarshen mako ɗita ga mai gabatarwa wato hassan barka da ilayarin ma'aikatan gidan rediyon boh baya ga haka ina son ne in gaida sanusi maɗatte da magaran da yusuf maɗatte da magaran ba zan manta da kwamar elias yakubu daga abar da jihar bauchi akwai kuma isa jikan mai saje toro akwai kuma alhaji dan ashe mai fitila mai yama akwai kuma shehu adamu rijau akwai ado salati goma ga annabi rijau akwai kuma yunusa tankoba na yan baka jihar neja a ƙarshe ina gaida babban mai gida na injiniya manar musa jiga da fatas na lafiya na gode kwarai daga hada mai kwamfuta mai yama local government kebis din najeriya Salamu alaikum sashen Hausa na VOS Tehran mai magana isu ne maɗaɗe da magana jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. VOS muna jin daɗi da kuke ba mu dama muna faɗa albarkaci da ra'ayi da ma zaɓi ka To yau ina so ku ba ni dama in yi gaishe gaishen ƙarshen mako da farko ina gaida sanu shigar maɗaɗe akwai shugaba Ila mai kanti da shayi kin daura na hukuma mai kwaci letoro mai san soja mai adaidaita bakin likita ina gaida letoro <clears throat> ba zan manta da ya mai aski ba da raka ba akwai tasiri unguwar tudu ina gaida mati ɗan kore Abdul Abdulaziz Prezi Ugo Share Zamana da Magaram ina gaida Alkasim Agadas akwai Guberi Zakin Wata akwai Banzema Agadas ina gaida Hada mai kwamfuta mai yama jihar Kebbi ina gaida shugaba Raba mai aski ina gaida dukkan mai sauraron gidan radio BOH da wanda na faɗa da wanda ma ban faɗi ba abu in yi yawa dan in yawa ji yan magana suka ce baya jin mai na gode BOH ku tashi laya mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi laya. assalamu alaikum wa rahmatullahi jamhuriyar musulunci ta hira juna na muhammad nasiru zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu ta gaishe gaishe na farko ina gaida shugaban wannan shiri hassan barka ina gaida umaru sani ina gaida sauratu malam baba sannan ina isar da gaisuwa ta zuwa ga manyan malaman mu ina gaida shah abbas yahya ina gaida shah muhammad yahya ina gaida shah muhammad sallau ina gaida shugaban kungiya ta observatory alhaji hijaji Suleiman Ahad ina gaida alkasin Baba ina gaida dukkan wanda ke cikin wannan miliyoyin masu saurari ta shirin a tashi lafiya na ku Muhammad Nasiru ana jihar Agaras. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ci Hausa muryoyin masu saurari barka ku da kokari barka da haka barka da sallar Juma'a to gaskiya yau muna so mu tofa albarkacin bakin mu albarkacin na ta juma'a musamman ma kai hassan barka tare da su sun minti da abokanan aiki ko ba zan manta ba da shugaba raba mai aski akwai dj alisto ba zan manta da shi ba akwai lawali jan guru shugaba ne na radio liberty aminci akwai kuma mamman sani umaru shugaba na fadar gidan yaba annabi muhammadu a nan telebijiyon gaskiya akwai abokina yahaya dan baiwa akwai malam w akwai ustaz malam jibo a can bakin duwa in na kuma nan share akwai wanda ake ce ma malam iliya akwai eh, jibrila mai zamani a garin so na da rana ina gaida duka mambobin cikin wannan gida a kaso a so kama mambobin gidan nan ina gaida su mai magana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaramtar jamhuriyar nijar a tashi lafiya biyu ya ci hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa biyu ya ci hausa barkan ku da yini da fatan an sabko zuwa lafiya ta haka ina gaida buba mai manja ba malawa akwai a tsayar mai kwamfuta a ta da isu madatte sanusi madatte akwai lawa alhaji abale wanda yake a da sunusi madatte da mustapha ranki dabbobi a nan garkin daura ba zan manta da abdullahi kadamari akwai eh, zaki soja wanda yake saudiya akwai letoro mai sansu ne wanda yake nan bakin dutse da magaran akwai akwai muji soja mai ta ne a nan da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake nan bakin asibitin da magaran akwai sani letana mai gidan wanka wanda yake nan da magaran akwai alhaji mamman shehu shabu da ne wanda yake na suna wanda yake ramfan hawa juju nan da magaran akwai kane na musa mai shayi da wace a nan ramfan hawa juji da magaran ba zan manta da mamman walikiya a nan da magaran akwai mai sauraron da naira mai nama da fatan allah ba lafiya ba zan manta da mata na ba a nan garkin daura na gode shugaba iliya mai kanti da shayi ne garkin daura Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci na Iran. Ina gaida da farko duka 'yan ma'aikatan wannan gidan radiyo mai albarka. Sannan za ni unhwani da damar da kuka ba mu eh, ta gaida 'yan uwa da aminan arziki. Ina gaida Malam Hamus mai restoran da ke na Larewa kusa ga Wazirfa Zone 1. sannan eh, ina eh, gaida tsohuwa ta amina wadda aka sani da anna ina gaida kuma duka mushani wa'anda ke wazurfa ina gaida eh, mushe shebu wanda ke nan wurin sura sannan ina gaida sani wanda aka sani da strong da musa wanda aka sani da mozo dukansu a nan sura ni ne naku mushaloli ado daga jamhuriyar Nijar a jihar maradi sai an jima. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo unguwar da magaran a jamhuriyar Nijar dangance da dama da kuke bamu duk ƙarshen mako muke gaida yan uwa da abokanin arziki. To yau ma na shigo cikin shirin kamar haka da farko ina gaida da Sanusi na garin Madattai akwai Iso Madattai da magaran. akwai shugaba Rabi mai aski da magaran. akwai Alhaji Lawal littafi da magaran. akwai Letoro mai Isans da magaran. akwai Nagwa mai Fati da magaran. akwai Lawa Alhaji Abale Agada akwai sahabi bawa likita a kwarnaka jihar maradi akwai abdulaziz firezi akwai shugaba iliya mai shayi garken daura akwai kadora daga gaɗan fulani warji akwai yam tahir yan tahir jambulo akwai biyo ta hausa da dukkanin masu sauraron mu a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio biyo ta hiran muryar hausa kuna tare da shi ta tare da gana a gada jamhuriyar niger kamar yadda aka saba ba mu dama karshen mako muna miƙa gaishe gaishe ga yawa da amina arziki yau ma zan yi amfani da wannan dama da miƙa ga gaisuwa ta zuwa gare su amina arziki musamman zuwa gare shi mai gida na yayi har tare daga nan bangaren kasuwar akwai ilisa mai shago firizi na fada ra'ayin zacce kuma ina gaida abokina da babban yaro akwai fatime ra'ayin zacce zuci tare da dukkanin mamurorin mu na ra'ayin zuci na masa fata alheri da fatan kowa ya tashi lafiya akwai babban amini na alaho ana ce mishi alaho mai uwa. a nan birnin agada sai in kuma tarayyar najeriya akwai hada mai kwamfuta na gaishe shi alherin allah ba na agwa bakin likitan dutse da magaran akwai eh, alkasim nan birnin agadas akwai yakuba biniya a washe na gaishe shi akwai ibrahim bangaren kasotor ana ce mishi ibrahim shakwalata akwai abubakar mai zare ta hira na tashi lafiya to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. to yanzu ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da dastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi isa alaihissalam mun fara magana dangane da haihuwar annabi isa alaihissalam mun yi magana kan tsawon ɗaukar cikinsa da kuma yadda kiristoci mabiyansa suka riƙe shi a matsayin allah wa iyazu billah saboda haihuwarsa da kuma wasu mujizoji manya-manya da ya yi a gabansu da ƙarshe mun ji yadda nasarar najiran na ƙasar yemen suka yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin da ayar mubahala ta sauka amma da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da mafi soyo mutane a gare shi sai suka fasa mubahalar suka kuma sulhunta da shi sai kuma magana dangane da inda maryam salamullah alaiha ta zauna bayan haihuwar annabi isa alaihi salam tunda dama tana zaune ne a cikin baitul muqaddasi kafin ta ɗauki cikin annabi isa da kuma haihuwarsa daga baya inda malamai da dama sun tafi kan cewa ta zauna a garin nasira ko nazera da ke ƙasar falastinu a halin yanzu kuma sun ce nan maryam salamullah alaiha ta zauna a duk tsawon rayuwarta bayan haihuwar annabi isa alaihissalam akwai wata ruwaya cikin littafin kafi na shek kulaini wacce aka karɓo daga imam sadiq salam yana cewa maryam salamullah alaiha ta rasu shekaru 35 bayan haihuwa annabi isa salam sannan ta rasu tana diyar shekara 51 a duniya banda haka ta rasu a gaban ɗanta annabi isa salam wanda ya yi mata duk abin da ake bukata na jana'iza don haka akwai yiwuwa an bizne ta a garin nazira ko kuma nasira na kasar palestina halin yanzu wasu kiristoci suna ganin kamar ɗanta ita ma an yi sama da ita wasu kuma suna ganin ta rasu a nan duniya amma ba wanda ya san kabarinta amma duk da haka akwai wani wuri a garin nazira na kasar palestina da aka mamaye wanda ake dangantawa ga kabarin maryam salamullahi alaiha garin na daga cikin garuruwa da kiristoci suke girmamawa a tsawon tarihi kuma har yanzu suna zuwa garin a lokacin ziyarar addini da suke yi a ƙasar falasɗinu sai kuma aya ta 28 a cikin suratul maryam inda allah ta'ala yana magana da bakin mutanen maryam salamullahi alaiha ya ce ya yar uwar haruna ubanki bai kasance mutumin alfasha ba kuma uwarki bata kasance karuwa ba suratul maryam aya ta 28 me yasa suke kiranta yar uwan haruna kamar yadda ya zo cikin wannan ayar waye haruna da ake nufi a wannan ayar malaman tafsiri sun faɗi abubuwa da dama dangane da wannan amma mai yiwuwa wanda ya fi kusa da gaskiya shine cewa akwai wani bawan allah da allah ya yi a cikin bani isra'ila banda annabi haruna ɗan uwan annabi musa alaihi salihin bawa don tsarkinsa ya kai ga duk wanda suke ganin kirkinsa sai su buga misali da wannan mutum mai suna haruna don haka suna nufin tsarkakakken mutum wato mahaifinki imrana bai kasance mutumin banza ba kuma mahaifiyarki hanna bata kasance karuwa ba me yasa kika lalace kika zama haka Alama tabrisi ya kawo wannan ra'ayin a cikin tafsirul majma'ul bayan tare da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake tabbatar da hakan da haka kuma maryam salamullah alaiha ta bar ta bar baitul muqaddasi ta koma garin nazera ko nasira da larabci inda annabi isa alaihi salam ya girma a hannunta ya kuma fara kira zuwa ga tafarkin Allah ta'ala a garin waɗanda Allah ta'ala yake zaɓansu ya aike su zuwa ga mutanensu don kiransu zuwa ga tafarkinsa dole ne su kasance suna da ilimi mafi koli a cikin mutanensu su kasance cikin matsayi mafi ɗaukaka don su gabatar wa mutanensu dokoki da tsarin zamantakewa da rayuwa mafi kyawu masu amfani a gare su banda haka dole ne su bayyana wa mutane yadda suke da kusanci ga ubangijinsu don su nutsu da shi su tabbatar da cewa a koyaushe suna tare da shi don su tabbatar da gaskiyar saƙon da suka zo da shi ayoyi da dama sun zo sun tabbatar da cewa allah ta'ala ya sanar da annabi isa a.s. littafin attaura taura na annabi musa a.s. ya kuma ba shi sabon littafi wanda ake kira linjila a wajen kiristoci su ne tsoho da kuma sabon alkawali masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. tun tunzu kuma sai shirinmu na ƙashe shirin nan na duniyarmu a yau. duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi wannan yanki na yammacin Asiya wato gabas ta tsakiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan halin da ake ciki na yaƙi a yankin ma'arib na ƙasar Masar. za mu ga irin nasarorin da sojojin ƙasar ta yaman da kuma dakarun kai suke samu mu yayin da ƙasar saudiya cikin jagoranta yakin take samun koma baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance daga farkonsa zuwa ƙarshensa. sa a daidai wannan lokacin da yakin ƙasar yaman ya shiga shekara ta bakwai da fara yin shi fada ya tsananta a yankin gundumar ma'arif mai matukar muhimmanci da kuma tattalin arziki a wani rahoto da tashar talabijin ɗin almayadin ta fitar ta bayyana cewa sojojin da saudiya take goya wa baya da ke ƙarƙashin hadi abdul mansur masu yawan gaske ne suka halaka yayin da wani adadi nasu mai yawa ya jikata a ranar asabar da ta gabata sojojin ƙasar taiman da kuma dakarun sa kai na ansarullah sun shimfiɗa ikonsu a kan jerin tsaunukan balak da suke yankin arewa maso kudancin ma'arib har ila yau ana ci gaba da yin ba ta kashi a yankin kudu da gabashin wannan gunduma. kuma duk da cewa jiragen sama na yaƙi na saudiya suna kai hare-hare domin taimakawa sojojin hadi amma kuma su ne ke samun koma baya da yin asara a fagen yaƙi yayin da mayakan yaman da suka hada da dakarun saka suke samun nasara to nasarar bayanan da sojojin halattacciyar gwamnatin yaman da take da matsuguni a sana'a ta samu shine na kwace iko da yankin jerin duwatsun nan na bal wanda da wanda ɗaya ne daga cikin yankuna masu muhimmanci a yankin na ma'arif wata majiyar soja ta shaida wa tashar talabijin ɗin almayadin cewa an 'yanto da wannan yankin wanda yake a gefen birnin na ma'arif majiyar ta ƙara da cewa batu ne na wasu an wato kwanaki kaɗan batu ne na wasu 'yan kwanaki kaɗan kafin sojan yaman ɗin da kuma dakarun sa kai su 'yantar da dukkanin birnin na ma'arif har ila yau majiyar sojan ta kirayi waɗanda suke faɗa da ita da su ajiye makamansu a ƙasa a matsayin wata dama ta ƙarshe da aka ba su. ministan tsaron ƙasar ta yaman janar muhammad al-atifi shi ne bayyana hakan yana mai ƙada cewa ba da jimawa ba za ku ji labarin an yanto da birnin ma'arif to ƙasar saudiya dai ita ce cibiyar kaiwa yaman da al'umma ta hari wanda a halin yanzu ta shiga cikin wani yanayi saboda nasarorin da ake samu a kanta da kuma 'yan koranta a halin da ake ciki a wannan lokacin da ya saudiyar tana neman kowace irin nasa da za ta samu domin ta kawo ƙarshen wannan yakin da ya shiga shekara ta bakwai ta hanyoyin siyasa da diflomasiya yin hakan a zaton saudiyar zai sa ta ɗan tsira da mutuncin da ya rage ta hanyar lalubo hanyar diflomasiya domin karkara wannan yaƙi da ya ci duninta sai dai abubuwan da suke faruwa a yanzu a ƙasa a cikin ƙasar ta yaman na nasarori da mayakan na yaman suke samu da wuya saudiya ta sami damar cimma abin da take so sojojin ƙasar yaman dai da dakarun sa na ansarullah sun sake samun wata dama ta ƙara yin gaba daga ma'arib domin sake 'yanto da wasu yankuna na daban. shigar da sojojin yaman ɗin da dakarun sa kai na ansarullah suka yi a yankin gabashin balk yana nufin cewa sauran fagagen yaƙi za su fuskanci matsin lamba daga cikin irin waɗannan yankunan da akwai baida da kuma shibwa hakanan kuma yankin nan na falaj da yanke shi daga gundumar wadi sannan kuma zai zama share fage ne na shiga yankin kudu maso gabashin safir da rijiyoyin man fetur suke shimfiɗe a cikinsa wannan fagen dagar dai na ma'arib zai kuma buɗe wata hanyar da za ta sa sojojin yamma da dakarun sa kai su nausa zuwa mashigar shurura da ke kan iyaka da saudiya da wani sauyi da aka samu a cikin ƙasar ta yaman shine yadda sojojin wato ƙasar da dakarun kai suke samun nasarar kakkaɓo jiragen sama marasa matuki na abokan gaba musamman ma dai na saudiya wasu lokuta kuma hadda jiragen legen asiri na amurka jiragen yakin marasa matuƙi da saudiya take amfani da su dai ƙirar amurka ce da kuma ƙasar sin a cikin ƙasa da wata ɗaya an harbo irin waɗannan jiragen har guda tara a cikin sassa daban-daban na ƙasar taiman don haka a halin yanzu abokan gaba ba su da tabbacin ci gaba da samun bayanan da suke samu ta hanyar aikewa da jiragen yakin marasa matuƙi inda mafi yawancin ayyukan irin waɗannan jiragen da shine tattara bayanai da liƙen asiri. da hakan zai mai da su su zama makafi a fagen daga ta yadda ba su san abin da yake kai da komowa ba a baya hare-haren jiragen sama da saudiya da ƙawayenta suke kaiwa sun kawo cikas wajen hana sojojin ƙasar temun da dakarun sa kai nausawa da samun nasara a wannan fagen na ma'arif sai dai a wannan karan dakarun sun iya kaucewa da daƙi da tasirin waɗannan hare-hare na sama daga jiragen saudiya marasa matuƙi da kuma jiragenta na yaƙi inda tsananta hare-haren da saudiya take ta saman bai sa dakarun na sa kai na ansarullah da kuma sojin yaman sun samu koma baya a fagen yaƙi ba aka akasin haka ma suna ci gaba ne da nausawa ciki a cikin ƙasar ta yamman musamman ma dai a yankin da ke zagaye da ma'arif ƙabilu sun taka rawa kamar yadda akwai da wuce suke taka rawa a cikin duk abin da ke faruwa a ƙasar ta inda suka taimaka wa sojojin ƙasar da kuma dakarun sa kai da ba su haɗin kai domin samun galaba a kan mayakan hadi abdulmansur da saudiya take ba shi kariya a wani sauyin da ke faruwa a cikin ƙasashen turai kuwa shine yadda ake samun wani yunkuri na ƙungiyoyin fararen hula da suke yin matsin lamba ga amurka da sauran ƙasashen turai da su dakatar da sayarwa da saudiya makamai saboda hana ta amfani da su a kan al'ummar ƙasar yaman abin da ya rage wa saudiya dai shine ta rungumi gaskiya mai ɗaci ta kawo ƙarshen yakin da ta shelanta a kan ƙasar yaman da al'ummarta wanda ya haifarwa da wannan ƙasa asara mai yawa ta rayuka da kuma dukiya. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu. Sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet. www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to don nan makawa ƙarshen shirin namu baki dama da yake masarar lokaci hasan barka sake dawa domin ta so da gaskin labaran da aka saurara shugabannin kasashe da na gwamnatocin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas na halartar taron su karo na 60 a abuja fadar mulkin najeriya taron zai mai da hankali kan wasu sauye-sauye na karfafa ayyukan kungiyar da ma wasu batutuwa da suka shafi tsaro tattalin arziki da kuma siyasa a yankin haka kuma shugabannin za su duba halin da ake ciki a kasashen mali da kuma gine inda sojoji ke rike da mulki a amurka mutane sama da ɗari ne ake kyauta zaton sun mutu bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta ratsa wasu jihohin kasar da tsakar dare kamar yadda jami'ai suka bayyana wasu hotuna daga garin mayfield sun nuna yadda wasu gine-gine suka fada kan titunan mota yayin da iskar ta tumuke bishiyoyi da falafalan wutar lantarki a jihohin arkansas missouri da tennessee duka an samu rahoton hasarar rayuka da ke da nasaba da mahaukaciyar guguwar shugaba joe biden na amurka ya ce gwamnatinsa za ta yi duk abin da za ta iya domin taimakawa jihohin kasar shida da bala'in mahaukacin guguwar ya abkawa kafin hakan hukumar hasashen yanayi ta amurka ta sanar cewa akalla mutane kusan miliyan 25 ne suke cikin barazanar fuskantar mummunar iskar da za ta ratsa shiyar jamhuriyar musulunci ta iran ta taya kasar kenya da al'ummarta murnar zagawar ranar samun 'yancin kai a yayin da kasar ke bikin cika shekaru 58 da samun 'yancin kai a wani sako da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta fitar ta ce tana taya kenya daya daga cikin manyan abokanta a afirka ta fuskar alakar tattalin arziki murna game da zagawar wannan rana a yau lahadi ne al'ummar kasar kenya ke gudanar da bukukuwan cika shekaru wato 58 da samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na turawan ingila kenya dai eh, ta kasance a ƙarƙashin mulkin mallakar ƙasar ingila tun daga shekarar 1895 har zuwa ranar 12 ga watan disamba na shekarar 1963 Firaministan Isra'ila Naftali Bennett na wata ziyara irin ta farko a hukumance a haɗe da Larabawa wace ta dawo da alakarta da Isra'ila a bara. An tsara Firaministan na Isra'ila zai gana da yarima mai jiran gado na Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayyan bangarorin biyu za su tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi yankin da kuma karfafa alaka a tsakaninsu a cewar ofishin firaministan isra'ila ziyarar dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake cikin tattaunawar biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da iran a shekarar 2015 isra'ila dai na cigaba da sukan tattaunawar inda kuma ta buƙaci amurka da ta janye jiki daga tattaunawar tare da ɗaukar matakai masu nagarta kan iran taron koli na shirya wasannin olympics ya yi kakausar suka ga duk wani yunkuri na siyasantar da wasannin a ranar asabar ne aka kammala taron koli na olympic karo na goma sanarwar taron da kwamitin shirya wasannin olympics na ƙasa da ƙasa ya fitar a shafin sana intanet ta bayyana cewa taron ya yi kausar suka ga duk wani yunkurin siyasantar da wasannin olympics da wasannin motsa jiki wajibi ne kwamitin olympics na kasa da kasa da wasannin olympics da ma ɗaukacin wasan olympics su kiyaye matsayinsu na 'yan baruwanmu a fannin siyasa wannan dai na zuwa ne a 'yan kwanaki kaɗan bayan da wasu ƙasashe a sahun gaba amurka suka sanar da cewa za su ƙaurace wasannin na olympics na sanyin hunturu da ƙasar china za ta karɓi bakunci amurka dai ta ce jami'an diplomasiyanta ta ba za su halarci wasannin ba bisa zargin china da toye hakkin dan adam to da wannan zamu kai sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wannan shirin kafin lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya